بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإشان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل كراتمنا للتافي مزباه السالك أتكن فيكم مذهب المالكية za mu yi darasi na tara insha Allah a muna cikin babin da ke bayanin wato wanda ya kai gargara ko kuma wanda ya rasu wato wanda yake gargara ainihin na rasuwa da kuma in ya rasu ya za a yi Shi ne babin muhtabir wata jihizi. darasinmu na jiya mun yi bayani akan yadda ake wanke gawa yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da yadda ake gawa ake wanke gawa kamar yadda shi mai littafin ya yi mana bayani yau kuma insha Allah za mu yi bayani akan abin da ya shafi kafani. mala yace wal kafnul wajibu min ma satar auratahu wal baqi masnunun zahar wa bil على aw al qarabati siwa سوى الزوجية ويندب البياض والتعير ويكره الناس والحرير ويكره الناس أو الحرير والكفن للكفن الواجب ونظم واجبي منه واتودى وتدبشي للكفن شيني ما ستر عورته أبن يسترت الأورا شيمة متين والباقي وان دي رجم قوام مسنون سنة نيزة هر دي wato likafani wanda yake na wajibi shine wanda ya suturce al'auran mamaci abin da ya karu ɗin kuma wanda ya rufe sauran jikinsa in banda al'auransa shi kuma sunna ce mai karfi mun yi bayani a darussan da suka gabata cewa likafani farzu kifaya ne sanya sanyawa mamaci likafani lalle a masa sutura kafin a binne shi kuma in wasu sun yi sun ɗauke wasu amma in duka ba a yi ba aka bari a haka to kowa da kowa ya shiga laifi kuma a nan za a gaya mana ya ake yin likafanin to sai ma ne ya kasa abin kashi biyu idan ba a samu ba sai iya abun da za a suturce al'auransa da shi sai a suturce shi ne wajibi sauran kafafuwansa ko kansa sai a sa ainihin wani ganye sai a rufe da shi dalili kawai wannan shine hadisan da suka rigaya akwai hadisin wanda wato dabbarsa ta kada shi a makka a arfa har ta karya masa wuya manzo Allah ta sa ce wa kaffinuhu fi thawbai kuma sai kafani a cikin tufafinsa guda biyu wato tufafin ihramin sa sannan haka nan hadisin khabba bin al-arat wanda yake cewa hajar nama a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fi sabilillah nabtaghi wajha Allah mun yi hijira tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam don ɗaukaka addinin Allah kuma don neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala yace fa wajaba ajruna ala Allah sakamakon mu ya tabbata a wurin Allah subhanahu wa ta'ala فمنا من مضى لم يأكل minhu أجره شيئا منهم مصعب بن عمير قتل يوم أود فلم يوجد له illa إلا نمرة ita daga cikinmu akwai wanda bai ci ladansa ba a nan duniya shine mus'ab bin umar wato su sun yi hijira kafin a samu daula Allah ya karɓi rayuwansu to da aka su za su ci na lahira amma na duniya ba su ci ba abin da ya sa ya faɗi haka saboda sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ake maka suna cikin kunci lokacin ba a yaƙi suna cikin damuwa kunci na rayuwa kwarai da gaske baka isa ka sake ba da aka dawo madina aka kama yaƙi suna samun ganima ana ɗan samun ci gaba sai dai ba a wadata sosai ba don mus'ab bin umar yaƙi tsaye kawai aka yi na biyun Allah ya ɗauki ransa an yi yaƙin tabuka abin nan yaƙin badar sannan a yaƙin uhudu kuma aka kashe shi wato ya yi shahada to amma daga ba da aka yi ta futuhat manzala ta kuma ya yaƙi da yawa an samu ganima bayan sa sai na abubakar bayan sa umar sai na usman ya ci gaba da ainihin yaƙi to a zamanin sai na usman sahabbai sun samu dukiya kwarai da gaske sun samu wadata fiye da sauran shekarun da suka wuce a baya to da haka kenan hijiran da suka yi da jihadin da suka yi tun a nan duniya Allah ya saka musu sun ci daula to amma daga cikin su akwai wanda suka rasu da wuri ba su ci na duniyan ba to shine yace daga ciki akwai Mus'ab bin Umar wanda na faɗa shine da kada na farko wato safir in ba na farko na addinin musulunci wanda aka tura shi daga Makka ya tafi madina don kula da harkokin addinin musulunci ya kira zuwa ga addinin Allah ya ce to ya rasu an kashe shi ranar udu amma ba a samu yana da komai ba illa namira sai burgo kwaya ɗaya sai burgonsa kwaya ɗaya wanda yake ɗaurawa to shine khabbab ara da yake cewa wa kunna idza wada'nahu ala ra'sihi kharaja rijlahu wa idza wada'nahu ala rijlihi kharaja ra'suhu idan muka jawo burgon ya rufe kafafuwansa ya rufe kansa kai sai kafafuwansa su bayyana idan mun rufe kafafuwansa kuma sai kansa ya bayyana to da ka burgon da zai iya rufe shi gaba ɗayansa sama da ƙasansa ba to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce musu da'uha mimma yali rijlaihi ku rufe masa kafafuwansa abin nan mimma yali ra'sahu wato ku rufe masa kansa wata ruwan ghaddu biha ra'sahu ku rufe masa kansa manzala ta sama sai ce to yanzu mayafin ko borgon ya rufe iyakansa sai a ga ina ya rage a ƙasa ka kafafuwan su ba su samu ba sai ce waje alu ala rijlaihi al-iskir ku sanya tsaure akan kafafuwansa ko kuma filasko akan kafafuwansa wato wani ganye ne kamar ciyawa haka sai a rufe kafafuwansa sai a ainihin rufe kafafuwansa da shi sai a binne shi saboda haka kenan muhallu shahi shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa a sa masa likafani da burgonsa kuma burgon bai rufe jikinsa gaba ɗaya ba ya rufe dai daga kansa ya yi ƙasa amma kafafuwansa ba su rufu ba sai dai ya rufe masa al'auransa don inda al'auransa ba za ta rufu ba za a ce a jawo burgon tsakiya ne sai zama an rufe ya al'auransa sauran wuraren kuma sai a sa ganye to amma da kansa zuwa har al'auransa duk a rufe sai kafafuwansa kawai sai manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya ce a sa ainihin ganye akan kafafuwansa to wannan hadisin ingantacce ne bukari da muslim suka ruwaito shi ana yin haka idan ya zamana ana kunci akwai kunci na likafani amma in babu abin da ake bukata likafani ya zama babba mai cikakken saka mai kauri kuma wanda zai rufe jiki gaba ɗayansa wannan shine abin da ake bukata saboda hadisin jabir bin abdullah radiyallahu anhu Allah ya shi yace anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama khataba yawman fa dhakara rajulan min ashabihi qudiba fa kuffina fi kafanin ghairi sa'ilin yace manzon Allah ta wata ne yayi khutuba sai ambaci wani daga cikin sahabbansa an lullube shi wato ya rasu sai aka lulluɓe shi aka masa likafani da wani likafani wanda ba cikakke ba wato wanda ba dogo wanda zai rufe jikinsa gaba ɗaya ba to sai manzo Allah ta sa sai ta idza kaffana ahadukum akahu falyuhsin kafanahu idan ɗayan ku zai yi wa dan uwansa likafani ya kyautata likafani wato masa likafani irin yadda ya kamata a matsayin masa cikakken sutura to a nan malamai suka ce abin da ake nufi da ihsanul kafan wato shine kyautata likafanin shine nazafatuhu wa kasafatuhu wa satruhu wa tawassutuhu wa laysa al-murad minhu fihi wa nafasatuhu wal mughalat wato abin da ake nufi shine likafani ya zama mai tsafta ne son samu ya zama sabo kaga wanda dauda bata shige shi ba sannan likafani ya zama mai kauri ba wanda in an rufe jikin mutum kuma za a dinga hango fatan sa ba sannan likafani ya zama zai suturce jikin mutum gaba ɗaya yawancin sahabin likafanin bai suturce shi gaba ɗaya ba ne sai sa manzo Allah ya ce idan za ka yi wa uwanka likafani ka kyauta ka likafani sannan ya zama tsaka tsaki wato ba mai tsada sosai ba kuma kar ya zama mai arha sosai wanda ba zai biya bukata ba ya zama tsaka tsaki wannan shine abin da ake nufi da mutum ya kyautata likafani amma ba ana nufin ayi almubozaranci wajen sanya likafani ba a je a sai shadda mai tsada ko gambari mai tsada ko boyel mai tsada saboda wadatar mutum a ce za a bunne shi wato ainihin da shi don idan an yi haka an yi almubozaranci saboda wannan likafanin da ake sa masa din ba wani amfani zai masa ba kuma ba zai wa rayayyu amfani ba kawai dai sutura ne don a mutunta shi saboda haka mai arha zai iya biya bukata ba dole sai an sa mai tsada ba da mai tsada da mai arha duk ɗaya ne babu bambanci to za ka ba a wuce gona da iri a wajen likafani idan an yi haka ya zama an yi anubazaranci to sai dai idan kafani ya yi kunci ya zama da ba a samu cikakke wanda zai rufe jikin mutum gaba ɗaya ba to duk wani duk yanda aka sa masa ma ya wadatar saboda hadisin da muka karanta ɗazun na Mus'ab bin Umair an rufe shi da abin da aka samu sauran kuma aka sa wato ganye aka rufe shi haka na akwai wani hadisin daban hadisin harisa ina cewa da khaltu ala khabbabin wa qad ikhtuya na shiga wajen khabbab bin arat kuma alhalin an yi masa lalar a cikin sau bakwai wato bai da lafiya ne sai aka yi masa lalar har bakwai a cikin mun sani lalar ina daga cikin magani abin da ake cewa lalar shine a sa wani karfe a wuta sai yayi yi jafi a ɗaɗana a jikin mutum ya ƙona masa ainihin fatansa wannan ana yin magani da shi amma kuma ya zama shine na karshe kamar yadda ya zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam innama akhiru dawa'il kai wato karshen magani shine a yi wa mutum lalas wato idan an yi magani an yi magani bukata ba ta biya ba aka ce in an yi lalas za a samu waraka to sai a yi lalas ɗin. galibi ana yin sa a gaban mutum ne gaban hannunsa da kafafuwansa sannan ana yi a cikin to shi sai aka yi masa a ciki har sau bakwai to da aka masa faƙada sai ce laula anni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu la ya tamanna yanna ahadukum al-maut la tamannaytu ba don na ji manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa kada irin ku yi burin mutuwa ba yace da nayi burin mutuwa saboda mai saboda wahalan da yake sha a ce lalata ciki kawai har sau bakwai yace da sai burin mutuwa ba don manzo Allah sallallahu ya hana ba amma sai ce wala qarra aituni ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la amliku dirhaman wa inna fi janibi baiti al'ana la arba'ina alfa dirhamin yace idan muka koma tarihi na san lokacin da nake tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ban mallaki dirhami guda ɗaya ba ko dirhami ɗaya ba ni da yace amma yanzu haka a nan bangare na ɗaki na akwai dirhami dubu arba'in da ni na mallaka yana so yana nuna cewa kenan yanzu an samu wadata hatta yawa har ma ya shi yana tsoron hakan sannan sai aka zo masa da likafanin da ainihin za a bunne shi da ya gani nan likafanin sai kama kuka wato abu mamaki da ana ajiye likafani mutum zai ajiye likafaninsa ya ce in na mutu a lullube ni da wannan likafani amma yanzu mutum bai da lafiya a kafani aka zo aka ajiye a gabansa aka nuna masa sai sai ana neman mai ana nema a kashe shi ne tun bai mutu ba <laughs> ana so a tura shi lahira ne ko ba haka bane ya ma lahira kan kullum kana tunanin za ka tafi amma na sani a da tsofaffin mu na da kakannin mu wallahi akwai na san ya likafani ya fi shekara biyar kakan mu ya ajiye likafanin sa ya fi shekara biyar yana zaune wanda za a lulluɓe shi da shi da turaren da za a fesa da kuma ainihin ruwan zamzam wanda za a zuba cikin ruwan da za a wanke shi kullum yana jiran mutuwan ne kawai sai inda ya shekaru yana ajiye da wannan Wannan mutuwan ta zo ta ɗauke shi wannan ɗin bare sa ka mutu ba kenan ko don ka yi tanadinta ba zai sa ka tafi ba in ba kai tanadinta ba ko ba zai hana ba zai hana ka tafi ba to kaga mutanen da haka suke yi to amma yanzu kawai mutum baya kawo ta ne shi yasa ma baya ne baya tanadin abu to da aka yi aka zo aka aka matso masa da likafanin sa kusa likafanin sa kusa to da ya ga likafanin sa ya fashe da kuka amma me yasa ya kukan don kar ya mutu abadan ila in kai ne za ka yi kuka don kana tunanin za ka tafi ko yan uwanka sun sallama sun ce za ka tafi kukan da ya shi ne likafanin ya yi tsada ma'ana likafanin ya yawa cikakken likafani ne ma'ana shi ya aka ya samu cikakken likafani gatan ta yawa a ce wannan likafanin sami gatan ta yawa sai fashe da kuka to shine sai bayani yace walakin hamzatu lam yujad lahu kafanun illa burdatan malha yace hamza da ya rasu hamza bin abdul muttalib baffan manzala ta sunama da ya rasu a yakin uhudu ya ce ba a samu duk kafanin da za a masa wata wani borgo dan ƙarami Dan ƙaramin borgo ya ce mun kasance iza ju'ila ala ra'atihi qallasat an qadamai in aka sa masa akan kansa sai kafafuwansa kuma sai su bayyana sai zama ba komai a kafafuwansa wa iza ju'ilat ala qadamaihi qallasat an ra'atihi idan kuma aka sanya akan kafafuwansa aka fara rufe ƙafafuwa da wannan burgon, sai ya ɗangare wa kansa kansa kuma bare samu inda wato ainihin zai shiga ba saboda haka wannan shine abin da ya sa shi kuka yanzu shi ga likafaninsa cikakke zai rufe masa kansa da kafafuwansa gaba ɗaya amma ga hamza shi kuma bai samu cikakken likafani ba kuma hamza ya fi shi ya fi shi daraja kamar da abdurrahman bin auf ya kama kuka da ya ga duniya ta zo masa ya tina da hanza da musu bin Umar dukkanin su ba su samu cikakken likafani da za a binne shi da shi ba kuma iya abin da suka mallaka kenan amma shi kuma ga duniya ta zo masa ko ta ina da shi ma wannan ba Allah abin da ya sa shi kuka kenan ba wai a'a don yana hango yana hango mutuwan bane sabai ba su cika kuka don sun hango mutuwa ba shi sa lokacin da Abdullahi bin Rawaha zai tafi yakin Mu'ta yana daga cikin masu daukan tuta aka ce an kashe wani wani ya karba an kashe wani wani ya karba shi na abdurrahman bin auf shi da ƙarshe aka ce abdullahi bin rawaha aka ce karɓi wannan wannan tutan ba an kashe wato ainihin ja'far Tsayya ko zaid bin harisa shi nan sai fashe da kuka yana fashewa da kuka tunda an ce masa idan wane ya rasu in ja'far ya rasu zaid bin harisa ya karba zaid bin harisa ya rasu shi abdullahi bin rawaha ya karba in shi kuma ya rasu to wani daga cikin ku ya karba to kaga duk suna kaddara dafara su ne sai fashe da kuka ya fashe da kuka sabai sai suka kama aiban tashi yanzu kana kuka saboda zaka mutu suka kama masa fada don mutuwa ne zaka yi kuka sai ce wallahi ba ina kuka don mutuwa wani sai dai na tina wata aya ne a cikin alkur'ani wa in minkum illa wariduha kowa sai ya gangara ta wutar jahannama ranar alkiyama yace fa inni la adari ba'da alwurud kayfa sudur yace in na gangaran ban sani ba zan dawo zan haye ko ba zan haye ba shi shine damuwa ta kawai amma ba ina kuka don tsoron mutuwa ba ne? Za ka shi ma nan ban Allah ba yana ko da zai rasu ba ne. shi ganye ne kafani ma cikakke samu gatar ta yawa ga wanda suka fi shi daraja ba samu cikakken likafani ba so da aka hamza dai a ƙarshe aka rufe kansa aka sanya shi ma iskir wato ainihin abun nan eh, tsaure a kafafuwansa aka rufe da wannan ganyen so da in an samu cikakke a yi in ba samu ba kuma iya wanda wato aka samu sai a yi da shi amma za mu yi bayanin yadda cikakken likafani yake a gaba mala yake wa hawa alal munfiqi bil mulkiya aw il qarabatin siwa zawjiyya wa haya wa hawa shi likafani alal munfiqi wajibi ne akan wanda yake ciyar da mamacin ya masa likafani ciyarwan kuma bil milkiya ta hanyar mallaka mutum wato kamar shugaba zai yi wa ainihin abun nan dinsa wato bawansa ne kafani idan ya rasu saboda shi ne wajaba ya masa wato ainihin ya ciyar da shi a nan duniya to in ya mutu ma kuma wajibi ne ya masa ya masa likafani awil karaba ko kuma ainihin wato kusanci wato wanda kake ciyarwa saboda ɗan uwanka ne siwar zaujiya amma banda kusanci na auratayya ana nufin kusanci na dangantaka na me na jini to wannan shi ma yakan waje in ya wajibi ne ka ciyar da shi to wajibi ne kuma ka masa likafani wannan kuma kamar uba dole ne wa ƴaƴansa likafani ƙanana ƴaƴansa maza waɗanda ba su balaga ba ba su kai su nemi kuɗi ba to wajibi ne musu likafani hakanan ƴaƴansa mata wajibi ne musu likafani har lokacin da za a aurar da su duk yarinyar da ba aurar ba ko da ta balaga wajibi ne baban ta mata da kafani idan ta rasu saboda bai kamata ta fito waje tana neman kuɗi ba sannan haka nan shi ma ɗan wajibi ne wato ainihin ya yi wa iyayensa guda biyu da kafani idan fakirai ne domin wajibi ne siyar da su wajibi ne siyar da babansa ya siyar da mahaifinsa idan ba su da shi in suna da shi ba wajibi ba ne to kaga wannan bangarori guda uku wajibi ne mutum ya ya yi musu likafani ‘ya'yanka maza har sai sun balaga sun fara neman kuɗi ‘ya'yanka mata kuma har sai ka aurar da su kuma an tare da su an kai su gidan miji a lokacin ciyarwa ya faɗi daga kanka to yin likafani ma bai hau kanka sannan haka nan wato iyaye suna abin nan ‘ya'ya suna yi wa iyayensu likafani idan fakirai ne kamar yadda wajibi ne su ciyar da su idan idan ba su da shi to amma dukkanin wannan yana hawa wajibi akan mutum idan mamacin bai da kuɗi amma in mamacin yana da shi to likafani a kansa yake wajibi ne a yi masa likafani saboda haka a cikin dukiyan da mutum ya bari za a ɗauka a je a sai likafani wannan shine ya ba. sai dai idan wani ya ɗauke likafanin ya kawo sadaka ko wani ya ce zai je ya sayo cikin yan uwansa ko ƴaƴansa wannan ba wani damuwa amma asali idan mutum ya mutu abin da ake fara ɗauka a dukiyansa shine likafani so da haka da yi masa likafani da kuɗin tonon kabarinsa in sai an biya da kuɗin ɗaukan gawansa a kai ta makabarta in sai an biya da ruwan da za a wanke shi da turaren da za a saya a sa a ruwan da kuma wanda za a sa masa a likafaninsa dukkanin wannan ana ɗaukan ana ɗauka ne daga kuɗin mamaci idan mawadaci ne ma'ana idan yana da shi kuma za a yi wannan abun kafin a biya bashin mamaci kafin a zartar da wasiyan da ya yi kafin a riba gado kake nan ta jahizinsa da wainiyan rituwansa da har a kai shi kabari a bunye shi shi ake fara gabatarwa a cikin dukiyarsa kafin a yi sauran abubuwan sai sa ne ce inim ru'un qad quddiran manunu kufina thumma quddiya duyunu wa ba'da za yunqadu al wa yuqadu al fil basir idan mutum aka kaddara rasuwansa ya rasu to za a masa likafani sannan a biya masa bashi kenan sai an yi likafanin a yi maganan bashi ko da dukiyan za ta kare a kasa biyan bashi to dole sai an yi likafani kuma an yi ɗawainiyan kai shi wato kabarinsa an bunne shi idan har sai an yi amfani da kuɗinsa ko da kuɗi kafin a yi sannan baya a zartar da a biya bashi a zartar da wasiti sannan kuma wato ainihin a yi gado sai a riba gado bayan sannan akwai hadisin manzo Allah sallama ko hadisin Habba bin al wanda ya riga na Mus'ab bin Umair dalili ne na cewa lalle likafani yana wajaba akan dukiyar mutum don Mus'ab bin Umair an an lullube shi da borgonsa, haka shi ma hanza an lullube shi da borgonsa, da mayafinsa a sai kenan likafani na wajaba daga dukiyan wato ainihin musulmi da hanza da mus'ab bin umair kuma dukkanin su hadisai ne ingantattu na mus'ab bin umair hadisin bukhari da mus'ab hamza kuma hadisin ahmad ingantaccen hadisi dukkanin su daga dukiyarsu aka musu likafani wannan shekaru na wajibi yana wajaba ne a dukiyar mutum sai dai idan wani ya ɗauke kamar yanzu mu al'ada mu ana rasuwa za a samu ainihin wanda zai je sai da kafani cikin yan uwa ko kuma wani dama yana bayarwa wato fi sabilillahi amma da za a rasa a cikin kuɗin sa za a ɗauka a masa likafani sai ma da yace siwa zaujiya amma banda ciyarwa saboda auratayya wato ana mali na ga mana bai wajaba ba miji yayi wa matarsa likafani bai wajaba ba miji yayi wa matarsa likafani ko da ba ta da kuɗi kenan bai zama wajibi a kansa wata wannan matsalan malamai sun yi saɓani a kanta amma saboda malikiya maganganu guda uku ne magana ta farko bai zama wajibi a kan miji wato yi wa matarsa ne ma me ya sa? saboda an wajasta masa ya ciyar da ita saboda jin daɗi da yake da ita ne ya ciyar da ya sai mata sutura ya ba ta wurin kwana saboda jin daɗi da yake da ita to wannan kuma in tana raye ne zai ji daɗi da ita amma in ta rasu kuma ba zai ji daɗi da ita ba suka ce to wannan wajibin an ɗauke shi saboda haka bai zama wajibi mata ne ba sai dai in ya kyautata a babin isani ya mata in ba haka ba kuma to sai a koma wajen iyayenta ko su yan uwa ko bayin Allah kuma su taimaka a yi mata ne magana ta biyu shine wajibi ne ya yi mata ne idan mawadaci ne ita kuma fakiriya ce wato shi din mawadaci ne ita kuma ba ta da shi amma in ba mawadaci bane ba za a ce dole sai ya nemo bashi ba idan kuma tana da shi ko da mawadaci ne ba zai mata likafa ne ba sai a ɗauka a cikin dukiyanta a cikin ta za a mata likafa ne zance na na uku kuma shine wajibi ne akan miji yawa matarsa likafa ne mutlaqan sawa'un yana da shi ko ba da shi tana da shi ko ba ta da shi wajibi ne ya mata ma'ana dai yana nan a kansa sai dai in ba ya shi ne kwata-kwata ya buga sama da ƙasa ya risa wannan kuma jama'a musulmi sai su yi mata amma bai waje ba a kanta ko a dukiyanta a ɗauka a mata likafani ba wannan shine magana ta uku to amma magana ta farkon ita ta fi inganci cewa bai zama wajibi a kan miji ya yi wa matarsa likafani ba saboda me saboda babu nassi na hadisi da ya wajabta haka ne babu hadisin da ya nuna cewa wajibi ne akan miji ya yi wa matarsa ainihin likafani aka ce ubangiji ta'ala malai suka ce Allah ta'ala ya wajabta wa miji ya ciyar da matarsa ya bata abinci ya mata sutura sannan ya bata wurin zama a nan duniya to sai suka yi kiyasin wannan suka ce to ai da an ce mata sutura a nan duniya to ai likafani ma sutura ne zai mata wato ainihin alahira kenan bayan ta bar duniya ma zai mata da aka ce bata wurin zama a nan duniya to zai bata wurin zamanta kuma na kabari shine wato kabarin da zai tona mata a cikin kuɗinsa. sa to amma zance mafi inganci ai laraba idan suka ce a sakan ba a nufin kabari a larabci haka ne an ce alkiswa ba likafani ake nufi ba riga da wando tufafi da za a daura a fita to amma idan mijin ya yi wannan abu ne mai kyau babu laifi mutum ya yi haka ne a yanzu dai a yanda al'adar mu ta gudana zai zama aibi idan mutum matarsa ta su ya ce ba zai mata likafani ba kuma yana da wuya ma hakan din ya faru saboda akwai abun nan tausayi abun juyayi wanda shi kansa ba zai yadda ainihin hakan ta faru da shi ba domin za a zage shi a gari saboda haka idan mutum matarsa ta rasu sai maza maza ya mata ainihin wato likafani wannan shi ya fi. saboda har yanzu dai akwai alaka a tare da tsakaninsu tunda zai gaje ta da ko da bayan ta rasu ne duk abin da ta bari yana da rabo a ciki in tana da 'ya'ya za a kasa takwas a bashi kashi ɗaya in ba ta da shi abin nan za a kasa kashi hudu a bashi kashi ɗaya in ba ta da shi kuma za a riba biyu a bashi wato ainihin kashi ɗaya to idan mutum ya rasu sai ya na wanda suke ciyar da shi in ko wanda ya waje ba su masa kafani ba su da shi wato babansa bai da shi in yaro ne idan uba ne ‘ya'yansa ba su da shi shi ma babu a dukiyansa duk wanda ya waje ba su masa ne ba su da shi ya za a yi ne sai bai mali ta yi masa ita za ta sai ne wato a cikin kuɗin gwamnati kenan za a siya masa ne sannan a biya kuɗin tone kabarinsa da wasu abubuwa da za a sayo na itace a zo ainihin a sa akan akan kabarin da duk abin da ya kamata da duk abin da sai da kuɗi ne to hukuma sai ta yi masa a cikin baitul mali za a yi masa idan kuma bai mali aka laluba aka ga babu komai baitul mali a bushe yake to wajibi ne akan jama'an musulmi su yi masa sai zama farzu kifaya a kansu idan aka samu wani ya saya shi kenan sauran ba su da laifi in kuma babu wanda ya saya to duka sun shiga laifi ko karo karo ne dole ne su yi wanne ya kawo wanne ya a yi masa ainihin likafani idan ba a samu sabo ba sai a yi da ainihin wato tsoho sai a samu tsoho tsohon tufafi ko mayafin wani wannan ya kawo mayafinsa wannan ya kawo sai a harhaɗa a yi wato ainihin aili kafani ɗin wannan ya zama wajibi akan musulmi idan ba su yi ba ubangiji subhanahu wa ta'ala zai kama su da wannan sai ma da yace wa yundabul bayabu wa ta'iru wa yukrahu an-nasu aw hariru harir wa yundabul bayabu wato an so likafani ya zama fari wa ta'iru kuma likafanin a sa masa turare shine a tafsiri a sa masa turaren wuta a tsamsasa shi ko kuma turare wanda yake na ruwa kuma in za a yi a yi sau uku kamar da za mu faɗi dalili akan wannan sannan wa yukrahu najisu an karhanta yin likafani da najasa ko kuma abin nan likafani da najasa a jikinsa ko wata fata ce ta najasa a ce mutum likafani da ita ba a son wannan awil hariru ko kuma ko kuma a masa likafani da tufafin alhariri bai halatta ba haramun ne wannan saboda ba ana buƙatar likafani ya zama fari saboda hadisin manzon Allah ko kuma sahihin abin nan hadisin Abdullahi bin Abbas wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ilbasu min siyabikum albiba fa innaha khairu siyabikum wa kaffinu fiha mautakum manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ku sanya farare daga cikin tufafin wato idan zaka sa tufafi an fiton fari shine a gaba sannan mai bin sa kore sai sauran kaloli amma ban da zur kuma shi wannan zance mafi inganci ba halatta in dai bai surka da wani kalan daban ba idan ya zama ba ja ne zur ba kamar a ce kunkumadi ne ne brown ko brown ko wani kala daban dai ko kuma ya zama jan ne amma an masa zane-zane da wani abu daban wanda wanda ba ja ba shi za a iya sawa amma mafi alkhairin tufafin da mutum zai sa su ne farare ke sa wasu larabawan al'adan su ma gaba ɗaya suke sa farin tufafi kamar saudiya da da kuwait irin su emirates su qatar su bahrain za a ga su umma duk tufafin su fari ne in ka sun sa wani kala to lokacin sanyi ne to da lokacin sanyi kuma wannan farin ba zai kare musu sanyi ba sai su sa wani kala daban mai kauri saboda kila sun samu wannan tarbiyyar tun daga malamai su na da wanda suka fifita farin tufafi sai zama shi zalla suke sawa sannan sai manzala kuma yake fa innaha khairu thiyabikum farin tufafi shine mafi alkhairin tufafin ku wa kaffinu fiha mautakum ku yi wa mamatan ku wato likafani da ainihin farin tufafi to da aka son samu fari ake bukata sai dai in ba samu farin ba kuma kowane iri za a iya yi da shi amma ban da ja ja ja zu wannan hadisi imam ahmad da ruwaito shi da abu dawud kuma hadisi ne wanda yake ingantacce to alhamdulillah a yanzu farin baya wahala akwai zai abin da ne wanda musamman alawayyo ana sai da shi ne saboda ne saboda dama bunne mutum kawai wato kala biyu ne wanda a al'ada ake sayarwa a Najeriya domin ai likafani da shi akwai malti akwai alawayyo ɗayan fari ɗaya kuma ruwan ƙasa ƙasa to amma alhamdulillah yanzu an daina amfani da mai ruwan ƙasa ƙasan sai dai farin zalla shi ake amfani da shi da shi ake ainihin wato nannaɗe wanda ya rasu saboda haka wannan farin da shi ne aka fi ainihin bukata sannan mala yake wata iru da kuma sanya turare wato idan aka kali kafanin sai a sa turaren wuta yana hayaki yana bule ainihin wannan likafan yana yin kanshi kuma idan za a yi a yi sau uku kamar yadda ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Jabir bin abdullahi ya ruwaito manzon Allah yana cewa idza ajamartumul mayyita fa ajmiruhu thalathan idan za ku yi wa mamaci wato turaren wuta ana nufin likkafaninsa za ku sanya likkafaninsa turaren wuta to ku sanya masa sau uku to da haka a sa yi hayaki a abin a zo a tare hayakin likkafanin ya sha wannan hayaki na turaren wuta sai a cire sai a sake sawa a sake sawa har sau uku wannan shi tabbata a sunnar manzon Allah sallah in an rasa kuma za a yi amfani da kowane turare ko almiski ko kafur kamar yadda wasu magabata suka yi to da haka sai a fiffesa turare ko da wani iri ne a jikin wato ainihin da kafani kamar yadda aka zuba a ruwan da ake wanke shi wani hadisi imam ahmad ya rawaito shi da hakim kuma hadisi ne wanda yake ainihin ingantacce sai dai hadisi ya hana a dinga bin mutum da turaren wuta don wasu sukan yi haka idan bayan an fesa din kuma in gawar na tafiya an dora ta akan makara ana tafiya da ita sai a jikinta da turaren wuta yana kamsa gawan ana tafiya wannan hadisi ya hana bai halatta ba shi iyali kafanin ake yi sai abun ne mutum da shi a cikin wannan wato ƙarshi din sannan mala yake wa yukrahu najis an karhanta najasa wato najasa ko mutum yana raye bai kamata ya sa tufafi mai najasa ba ko ya sa wani abu na najasa a jikinsa ba ya halatta to alfurman mutum musulmi da yana raye da baya raye duk ne kamar yadda a nan rayuwarsa ta duniya ba zai dinga tafiya da najasa a jikinsa ba ko tufafin da yake da najasa ba to haka nan kuma bayan ya rasu ma ba za a sa masa tufafi na najasa a binne shi a cikin kabarinsa ba saboda alfurmarsa tana nan shi yasa ya zo a hadisin manzala sallama yake kasru azamin mayyiti ka kasri azmihi hayyan wato karya kashin wanda ya rasu kaman ka karya kashinsa ne lokacin da ya duk al'umma ne za ka ba a karya kashinsa bayan ya rasu karka ce ai ba a jin raɗaɗi ko na karya bai zai jira ɗari ba in yana raye kuma yana jira ɗari to ko ba jira ɗari ya ka ci mutuncinsa ka kaskantar da shi saka ne ka ɗibo ni likafani mai najasa ka zo ka yaba masa ka lullube shi a ciki ai baka kyauta masa ba baka kyauta masa ba saboda haka ka walakanta shi ka kaskanta shi shari'a ba za ta yadda da wato ainihin wannan ba sannan ma da yake wal awil hariru ko kuma a je abun ne shi da alhariru tufafin alhariru shi kuma wannan saboda wato an wuce gona da iri barna ne na dukiya barna ne na dukiya a ce bayan mutum ya rasu ko mace ko namiji a ce a naɗe shi a tufafin alhariri a je a kashi a abin nan a kabarinsa wanda a nan duniya mutum yana raye ma haramun ne ya sa tufafin alhariri tufafin alhariri wani tufafi ne mai laushi wanda laushinsa ya yi yawa shi yasa aka haramta wa maza su yi amfani da shi kamar yadda ya zo a hadisin abu musa al-ash'ari manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce uhilla wal hariru لإناث أمتي وحرم على ذكورهم حديث ده إمام عمر رويته ده ترمذي كما إن كان حديث من قال الله سمع أن هلك الحريري ده زيناري جماعة الأمة وما يا هلك في أدو ده زيناري كما يا هلك في أدو ده الحريري سيتي أما أم حرمتا ومزن الأمة to da haka maza ba sa amfani ko mutum yana raye haramun ne ya sanya tufafin alhari ya je so yadi na alhari ya zo a masa riga da wando da shi ballantana kuma bayan ya rasu kuma a ce a masa ainihin wato likafani da shi saboda wannan yana daga cikin wuce gona da iri na likafani wanda shari'a ya hana kuma almabozaranci ne don hadisi ya tabbata daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito manzo Allah sun ke cewa inna Allah kariha lakum salatan qilun wa qal wa idha'at al-mal wa kasarata su'al wato manzala ta sama ya karhanta muku abubuwa guda uku ƙila wa qal kace ce wato shine yawan surutu manzala ya yana ƙi muku abubuwa guda uku mutum ya zauna ba abun da yake sai surutu Ƙila, ai an ce kaza Ƙala, ai wani ma ce kaza shine ma'anan ƙila wa qal wani ya ce kaza an ce kaza in ya zauna ba abun da yake sai wannan manzala ba son haka sannan da walakanta dukiya wato almabozaranci da ita idan mutum ya rasu aka so tufafin hariri ne tsada aka sa masa an yi almubazzaranci to yanzu ina za ka samu alhariri ma ni dai ban taba ganin sa ba duk yawon da na yi a duniya ban taba ganin alhariri ba. amma dai kila ba za a rasa shi ba ko a indiya wata kila don matan indiya sun fi kowane mata ado a duniya za a kila za a iya samu a irin wa'annan kasashe ko da haka tufafin alhariri yana da tsada kwarai da gaske kuma yana da wahalan samu to kuma a je a nemo shi a ce wai shi za a je a sawa mutum likafani a masa likafani da shi a je a bunne shi kuma ka tsutsa ta zo ta cinye wannan ainihin alharirin kaga ya zama almubazzaranci manzala ta sama ya hana wannan sannan kuma baya son wato yawan tambaya yawan tambaya wato yawan tambaya a zamaninsa yakan sa wahayi ya dinga sauka yana ta haramta mutane abubuwa maimakon da ka shiru yana nan a halal amma kai ta tambaya har a saukar da wahayi a ce haramun ne Mazalla sai ya hana sahabbansa irin waɗannan abubuwan duk abin da bai kama ba kar kai tambaya a kansa ka tafi akan zahiri a yin da ake so da haka ba a son wuce gona da iri a wajen ne shi yasa sai na Abubakar lokacin da ya zo da suwa sai ba da wata tsohon rigansa sai ce a masa likafani da shi tsohon tufafinsa ko riga ne ko kuma abun nan eh, mayafinsa ya ce a masa ne da wannan sai suka ce to ai Abubakar wannan tsoho ne ai suka ce wannan tsoho ne a kawo sabo dai a maka likafani da shi ce a innal hayya ahwaju lil jadid yace abun nan eh, rayayye shi yafi bukatan sabon tufafi wa inna ma hiya lil muhna amma tufafin da ni za a sa min abun ne ni wannan na tsutsa ne tsutsa ne za ta je ta cinye shi ya za a sa eh, sabo saboda haka yace wannan dai tufafin nasu kofan aje abun ne shi da shi to kaga saboda me yayi haka ne don gudun tunda shi amirul mu'minina ne bayan ya rasu a wani yaji mai tsada a ce da shi ne za a masa likafani yasa kaga alawayyon nan ko kuma malti yaji ne mai arha kuma yana da kauri sai a likafani wato ainihin da shi so da haka likafani yana bukatan yaji wanda yake tsakatsaki kuma kara ji a nemo wani yara-yara saboda neman sauki wanda ainihin ba zai iya lullube masa jikinsa ba idan an yi haka kuma wato an saba ka'idar yadda ake son likafani don manzala ya yi faɗa a haka da ba a wani cikakken wato likafani sannan yana daga cikin abin da ake bukata na likafani likafani ya zama salafata aswabin wato tufafi guda uku idan za a yi maka likafani ya maka guda uku in za a yi mamaci wato bayan an sa na farko an nan na shi a sake sa na biyu a sake sa na uku wato a ninka likafanin haka uku don wannan ya fi suturce shi kuma wannan saboda hadisin aisha radiyallahu anha Allah yarda da ita tace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kuffina min min abun nan kuffina fi thalathati aswabin yamaniyatin bidin suhuliyatin min kursufin laysa fihinna qamisun wala imama udrija fiha idraja Aisha tace manzala ta sama an masa likafani cikin tufafi guda uku ne wato cikin cikin tufafi guda uku aka masa likafani kuma tufafin ko kuma yadin kiran yaman ne kuma farisol kaga shi sa ake son fari sannan kuma suhuliya kiran suhul a yaman din ma akwai wani gari ne suhul wanda sun fi iya wato kera ainihin likafani mai kyau ko da irin wannan aka yi masa kuma likafanin min kursufin wato na auduga ne to da haka ana bukatan ya zama kotin likafanin da za a mutum kar ya zama wani leda leda haka ko kuma wani roba roba haka ana so ya zama kotin sannan sai ce laita fiha ko kuma a tarwa laita fihinna qamisun wala imamu babu riga a ciki kuma babu rawani kuma fi ha idrajan an nan manzo Allah a cikin wannan likafani guda uku nan naɗewa, guda uku to wannan haka ake so amma idan an ƙara kan uku babu matsala sai aka ga guda uku ba za su wadatar ba sai an ƙara to amma in za a ƙara ya zama witiri ya zama witiri wato ya zama in an ƙara na hudu to son samu a ƙara na biyar kuma kar a tsaya a hudu kawai amma da za a tsaya a hudu kawai din yayi in na biyar bai yi ba aka ƙara na shida su a kara na bakwai wato gwargwado yadda za a ce dai an suturke mutum gaba ɗayansa amma da son samu a tsaya guda ukun in dai an samu wato ainihin sun suturke mutum yadda ya kamata don haka Allah ta'ala ya zaɓa manzo Allah ta sama likafanin sai zama guda uku in dai masu kauri ne ukun za su iya wadatarwa amma in yare yare ne ba su da kauri ukun aka ga bangaren jikinsa na bayyana ma'ana yana nuna hoton jikinsa a sake karawa a ƙara guda biyu sai zama ainihin wato witiri to amma wasu malamin ko mafi yawan malamai sun tafi idan mace ce idan mace ce an fi son likafani guda biyar kar a takaita akan guda uku kawai me yasa so da mace ta fi bukatan sutura fiye da namiji a sanya guda biyar kaga wani kan wani wani kan wani har guda biyar to kaga kenan sai zama mace za a fi kula da likafani ta fiye da namiji kuma galibi mata sun fi maza jiki jikinsu ba irin na maza bane suna da jiki sosai sannan jikinsu mai laushi ne ba irin na na maza ba lebe-lebe ne to kaga suna buƙatan a naɗe su a sake a naɗe a sake a naɗe in ba kaman an zo shigar da gawan sai ka ga jikinsu na motsawa sai ga jikinsu na motsi a cikin likafanin ba kyan gani amma an ninninka an ninninka likafanin kawai za a hango wannan dole a kula da wannan wata mata ta taɓa min waya ta ce ya kamata a dinga yin wa'azi akan abin da ya shafi yi nasiha akan abin da ya shafi likafanin mata galibi mata ba a musu cikakken likafani ta ce su suke wanke matan suke sanya musu likafani amma maza ne suke yanko likafanin daga waje sai a tura musu Su su kuma maza ba su san bambancin mata da maza ba su suna ɗaukar likafanin da zai yi wa namiji zai iya wa mace ma ta ce mu kuma mata galibi jiki ne da mu saboda haka tunda ba su suke sa likafanin ba ba za su iya gane wannan matsalan ba ya kamata mai yanka likafani idan mace ce ya san cewa mace ne ya yanka shi babba tun a wurin girmansa in ya zama ya fi na namiji sannan kuma a yi shi guda biyar a yi shi guda biyar idan namiji ne kuma a yi shi guda guda uku a lullu su a wannan shine zai fi ainihin wato sutura to a nan wannan hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce mana ko hadisin abun nan eh, Aisha tana ce mana mazala ta sama an sa masa likafani guda uku ne laisa fiha qamisun wala imama babu riga a ciki kuma babu rawani kashi nan zahirin wannan hadisin ba a yi wa mamaci riga ba a masa rawani idan an zo me in an zo masa likafani iya kawai don take kuduri da fiha an nannade manzo Allah cikin su an shimfida su ne kaman zani sai aka dora shi aka nannade aka nade aka nade haka ake yin ainihin wato kafani to amma wasu malamin suka ce mustahabi ne a masa riga a masa rawani mace a masa riga a mata khimar maimakon rawani na namiji a ina dalilin su suka ce wannan hadisin shine dalilin su wannan hadisin na mazalarsa. kaga mazalarsa suna kuffina fi talafati asawabin yamaniyatin jizin suhuliyatin laysa fiha qamisun wala imama udrija fiha idrajan manzo Allah li kafani uku uku aka masa babu riga a ciki kuma babu me babu ainihin wato rawani sai suka ce to wannan hadisin kaga zahirin ta nuna ba sai an sa ba sai suka ce to wannan hadisin yana nuna cewa sanyawa mamaci riga da ainihin rawani sunna ne me yasa suka ce to me ya kawo cewa babu riga babu ba babu rawani idan ba a sa mamaci riga da rawani me kawa Aisha ta faɗi haka kinan ana sawa ne suka ce ma'anar hadisin shine manzala ta sama an masa likafani da tufafi guda uku laysa fiha qamisun wala imama amma ba a lissafa da riga da rawani ba kinan da za a lissafa da riga da rawanin da aka masa zai zama guda nawa guda biyar kenan suka ce haka hadisin yake nufi sai dai wannan tawilin ba'id ne in ji malamai wannan tawilin yi nisa sosai don zahirin hadisin bai nuna cewa lissafi ake nufi ba a cikin tufafin ne babu riga babu me babu rawani babu riga babu babu rawani to da haka haka aka manzon Allah sa sama likafani babu riga babu rawani to amma idan aka sanya mutum rigan ba a yi laifi ba ko aka sanya masa rawanin ba a yi laifi ba wasu daga cikin magabata sun tafi za a yi hakan za a iya sa riga suka ce amma rigan kar a inke ta a yaga wuyan kawai sai a masa abin nan alama riga sai a sa masa ita idan an sa ba a yi laifi ba kuma musamman manzala ta sanawa a zamanin sa an binne wasu da riguna kamar yadda abdullahi bin abbas abdullahi bin umar yake cewa ولما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعطني قميصك أكفنه فيه فأعطاه wato abdullahi bin umar ya ce lokacin da abdullahi bin ubay bin salul shugaban munafukai ya rasu sai ɗansa abdullahi shi kuma sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai zame ce ta yasu ba ni riganka in je in masa likafani da ita sai manzon Allah ya ɗau rigansa sai ba shi ya je masa likafani da ita suka ce to da ba a likafani da riga ai da manzon Allah zai ce a ai ba a likafani da riga da zai ba shi ba amma tun da ya ba shi yana nuna ana yin wato ainihin likafani da da riga ne ala ayi halin ko ana yi da riga ko ba a yi wannan lifafan su ne asali wato wannan mayafan da ake lullube mutum su ne asali so da aka wasu za ga suna ba wa rigan mahimmanci da rawani sai su bar abin da ya shafi asalin likafani sai a masa riga a masa rawani amma sai a nitse shi a fallin likafani guda ɗaya so da aka duk lokacin da aka ɗago shi sai ka ga jikinsa kana jin laushin jikinsa kai da ka ɗaga shi ne ko yana ƙoƙarin bayyana wannan kuskure ne a samu cikakken likafani guda uku mafi karanci abin da ya kamata a yi kenan in dai son samu ne a naɗe shi a saki a naɗe shi in an samu riga an sa babu laifi idan ba a sa riga ba duk ba matsala ba ne in dai likafa ne zama irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda manzon Allah ba a sa masa riga ba ba a daura masa rawani ba an nade shi cikin wato likafa ni guda uku yasa aka ce udrija fiha idraji to kai ma ya zama wa'in kan an same saboda haka ne sai ka auna ka gani zai iya yin guda uku in sai guda uku iya guda ukun zai in kuma in ka cire riga da zai guda ukun ba to kai guda ukun kawai shine asali ba sai kai masa riga kafin ka sanya masa ainihin wato abun nan guda ɗaya ko guda biyu ba kuma ba a lissafawa da rigan a cikin likafani guda uku ne to amma duk da haka ya halatta mutum a masa likafani da tufafi guda ɗaya ne in ta kama me yasa saboda hadisai da muka karanta a baya abdullahi abun nan eh, mus'ab bin umar ai da guda ɗaya aka masa likafani nan ma ba cikakke ba saboda iya abin da aka samu sai na hanza da tufafi guda ɗaya ne nan ma bai gama cika ba kafafuwansa sun da aka haɗa da ganye saboda shine aka samu haka nan hadisin shaddad bin al-had radiyallahu anhu wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wani mutum daga cikin sahabban manzon Allah ko kuma wani mutum daga cikin larabawan ƙauye ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi imani da manzon Allah sannan ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'aka ni ina yin ainihin hijira tare da kai ne wato ma'ana na bar garin mu zan zo in zauna da kai a Madina zan zauna da kai a Madina uhajiru ma'a ma'ana yanzu ba zan koma garin mu ba mutumin kauye ne yazo yayi imani yace to ni ina tare da kai ba zan koma garin mu ba na riga na yi hijira tsakani da Allah shikenan manzala ta sama fa ausa bihi annabi ta sama ba'd ashabi sai manzon Allah ya wa wasu daga cikin sahabbansa wasici da shi ma'ana ka kula da wannan mutumin ƙauyen da Allah ka kula da shi ya yo hijira ne ya zo ya yi imani ya zauna a nan ina so ya zama tare da sahabban manzo Allah ta sama tare da manzon Allah saka ce tawani da Allah ka dan dinga kula da shi to shikenan ana nan ana nan har lokacin yakin Khaibar yayi hijira tana shekara bakwai sai aka tafi yakin Khaibar da shi da aka je aka yi yakin khaibar mun sani manzala ta sama ya ci galba akan yahudawa don yahudawa ne suke khaibar din manzala ya ci galba a kansu har aka samu ganima to da aka zo aka riba ganima sai manzala ta sama sai ya riba sai ya bashi rabonsa to amma ba shi ya ba wa sai abokanen sai ce ga ribon wani wannan mutumin ƙauyen nan ga ribonsa nan ku bashi shi ganin sai suka zo suka same shi sai suka bashi wato in ana tafiya shi yana kula da ainihin baya shikenan sai suka bashi ainihin dukiya wato ta ganima da aka bashi sai ce wannan kuma menene sai suka ce wannan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya riba ya baka shikenan sai ya karba da ya karba sai ya tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ya rasulullahi ma haza menene wannan sai manzo Allah ya ce qasamtuhu laka na riba ne na baka ma'ana ganima ne aka riba aka baka to wannan bawan Allah sai ya ce ma ala hadha tabatuka ikan ba wannan ne na bi ka ba walakin tabatuka ala an urma ila huna bi sahamin fa amutu fa ashara ila halqi yace ni ba na bi ka saboda in an samu ganima a ba a bani wani na bi ka ne saboda a soke ni da kibiya a nan sai nuna makogoronsa to da in na je wurin yaƙi a harbo kibiya ta zo ta cuci makogorona na mutu kazan duk wanda aka harbe shi a makogoro bai zai kai labari ba yace to ni ba don wannan bane sai me ro mazalla ta sallama ma. yace shi bai zai karba ba ya bi shi ne don yayi shahada don yin je wurin yakin a harbe shi a makogoronsa ya faɗi ya rasu to dai faɗi wannan magana yace kuma in shiga aljanna da sababin wannan to dai faɗa sai manzala sama yake masa in tas in tasduqillaha yazduqka in dai ka gaskanta Allah ma'ana ka cika da gaske kake tsakaninka da Allah ka biyo ni ne don ka yi shahada a wajen yaƙi to Allah ta'ala zai cika maka burinka in daga sai kake yi sai manzo Allah ya gaya masa haka shikenan sai suka ce falabitu qalilan sai sabai suka zauna dan kadan babu yaƙi sannan daga baya sun abu fi qitalil aduwi sai suka zabura aka tafi yakan abokanin gaba wato sai wani yaƙin ya zo da aka je ana gwabza yaƙi ana gwabza yaƙi wannan bawan Allah sai ya shahada fa utiya bihi annabi sallallahu alaihi wa sallam yuhuma sai aka zo wa manzo Allah sama da shi ana dauke da shi shikenan da aka zo kuma kad asabahu sahamun haythu ashara sai ga shi kibiya ta soke shi inda ya nuna din daidai wurin makogoronsa da harbi da kibiyan a wannan wurin yayi shahada ya zo wajen manzo Allah sassa aka kashi wurin manzo Allah sassa manzo Allah sassa ya ce a huwa huwa shi din ne ko shi din ne sabai suka ce na'am shi ne an tabbatar da shi ne sai manzo ta sama sai yace sadaqa Allah fa sadaqa yayi wa Allah gaskiya Allah ya cika masa alƙawarin sa da gaske yake a sai tsakanin sa da Allah shi yana son a kashe shi ne kuma ya nuna inda za a kashe shi kuma sai aka kashe shi me yake nuna da gaske yake yi da ya zo yin da aka zo kashe shi a makogoron aka harbe shi ai ba haɗa baki yayi da da wanda zai harbe ba ba zuwa ya haɗa baki da kafin ya ce mun zo wurin yaƙi ka harbe ni a makogoro ba to kaga tun da Allah ya kaddara aka harbe shi a makogoro da gaske yake neman shahadan yake tsakaninsa da Allah shi yasa Allah ta'ala ya cika masa wannan wannan burin nasa to shikenan da aka yi haka thumma kaffanahu an sallallahu alaihi wa sallam fi jubbatihi sai manzon Allah saboda darajar wannan mutumin da wannan kokarin da yi sai manzon Allah ya cire alkebbansa sai ya zo ya tsora ya masa likafan ya lullube shi da ita aka je aka sa masa aka sa shi a cikin kabari wannan shine muhallin shahi na wannan kisa wato riga guda ɗaya alkibba guda ɗaya manzon Allah ya shimfiɗa ta aka naɗe shi aka je aka sashi a cikin kabari a sai halatta da kafani ya zama guda ɗaya to amma don Allah ya zama mai kauri ka san an ce maka alkibba kan ba sai ka tambayi kaurin ta ba ko alkibba mai kauri ce aka ake yafa ta a baya to amma li kafani dan siriri dan yarera a zo a lulluɓe mutum da shi za a ga jikinsa to kaga wannan bai zai yi ba amma in mai kauri ne zai suturce mutum ko da guda ɗaya ne yayi kamar yadda wannan bawan Allah aka lullube shi da ainihin likafani guda daya ita ce alkabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam thumma qaddamahu fa salla alaihi sai manzon Allah ya gaba ya sa shi a gaba ya masa sallah manzon Allah ta sama sai ya masa sallah to daga cikin abun da ya bayyana cikin addu'o'in manzon Allah ta sama da yawa wannan bawan Allah sai ce Allahumma hadha abduka kharaja muhajiran fi sabilika fa qutila shahidan ana shahidun ala dhalik manzon Allah ta ce ya Allah wannan bawanka ne ya fito yana mai hijira don ɗaukaka addininka kuma an kashe shi yana mai shahada ni mai shaidawa ne akan haka cewa an kashe shi shahidi ne kaga wannan ba Allah ya samu daraja manzon Allah ya kaida darajojin da ya samu da ya mutu wurin shahada manzon Allah ya masa likafani da sa tufafin da ya taba jikin manzon Allah sallallahu ya samu wannan albarkan manzon Allah sallallahu ya masa sallah sannan kuma ya masa addu'a kuma ya masa shaida a gaban Allah ta'ala cewa shi yayi shahada ne to kaga daraja kan daraja kenan wannan hadisi ingantacce ne na sa'ir wato shi da sahawi da albayhaqi da alhakim da isnadi wanda yake wato ainihin ingantacce to da haka idan an yi da tufafi guda ɗaya ba laifi bane amma ya zama mai cikakken saka son samu kuma ya zama kafani guda uku ne za a naɗe mutum da shi sannan idan mutum shahidi ne ya rasu a fagen fama ba a cire masa tufafinsa za a bar shi da rigunan jikinsa sai a tsora kafanin a kai a tsora likafanin akan tufafin da yake jikinsa kuma a haka za a bunne shi rigan yana jikinsa da jini da komai ba za a cire masa ba saboda faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa dangane da wayanda aka kashe a yakin udu Allah sama yace zammiluhum fi siyabi ku lullube su a cikin tufafinsu wato kar a cire musu rigan su imam ahmad ya ruwaito wannan hadisin a wata riwayan Allah sama yace zammiluhum bi dima'ihim ku lullube su da jinanen su ma'ana da rigan da ke da jini a jikinsu ku je ku lullube su a haka da raunin da komai babu wanka kamar yadda insha Allah ranar alhamis za mu yi bayani su ba a musu wanka da jinin gaba ɗaya za a je abun ne kuma ba za a kira rigan jikin ba haka da a sa su a cikin kaburburansu saboda manzala sama yake za a tashe su ranar alkiyama jinin na zuba a jikinsu A launu dami wa rihu rihul miski wato launin na jini ne amma ƙanshin kuma na na almiski ne to da ka za ga dina ku buga amma kaifin almiki za ka dinga ji wannan kuma ana son a ɗaukaka ainihin wato darajar su ne aka yi musu haka sannan haka nan mutumin da ya mutu a lokacin da yake aikin haji wato mutumin da yana harama da aikin haji sai ya rasu wannan shi ma ya yi shahada ne to sai manzala ta sama sai ya hana a cire shi a sa masa wani tufafi a lullube shi a wannan tufafin nasa shi yasa wanda dabbar ta kashe shi ko ta kada shi ruwan sai kare ya rasu a arfa manzo Allah sama cewa yi wa kaffinuhu fi saubai hadisin bukhari da muslim kuma sa kafani a cikin tufafin sa guda biyu wato zanin da ya daura da mayafin da ya faɗi su ne za a nade shi a ciki kar a ƙara masa da wani saboda me li'annahu yub'af yawm al-qiyamati mulabbiyan saboda za a tada shi ranar al-qiyama yana labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wa mulka la sharika lak wato zai tashi da wannan ihramin naka yana mai talbiya yana mai labbaik allahumma labbaik kamar yadda shahidi zai tashi da tufafinsa da jini a jikinsa alaman shi a fagen fama a kashe shi haka wannan kuma alaman ya rasu a lokacin da yake yin wato aikin hajji yake amsa wa ubangiji subhanahu wa ta'ala kiransa za mu tsaya a nan sai ranar alhamis ko mu bayani yadda ake sallan gawa wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim mai tambayar farko na cewa malam na ji an ce ba a yin magani da najasa to menene matsayin masu shan fitsari kumi a matsayin maganin ciwon hanta bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du wa salamu alaikum wa rahmatullah lalle ba a fitsari da ai ba a magani da najasa haramun ne mutum ya ci najasa ko ya sha najasa ya ce yana magani da shi don mazala sama ce inna Allah lan a shifa ummati fi ma harrama alaiha Allah bai sanya waraka al'umma ta cikin abin da ya haramta musu ba kuma haramun ne ka ci najasa kawai za ka haramun ne kai magani ita amma fitsarin rakumi ba na jasa ba ne fitsarin rakumi ba na jasa ba ne shi yasa za a iya amfani da fitsarin rakumi mazala ta sama ya sa waɗanda ainihin suka zo garin madina suka kamu da wani ciwo su sha fitsarin rakumi domin su warke kuma suka sha ɗin suka warke saboda duk dabbobi ma wa'inda ake cin namansu, in dai ba suna cin najasa ba fitsarinsu da kashinsu ba najasa ba ne fitsarinsu da kashinsu wato halal ne ma'ana in ka taba shi ba sai ka wanke hannunka ko in kai sallah da shi a ce ka taba najasa ba saboda haka shi yasa halatta a sha fitsarin rakumi ba matsala ba ne amma dabban da ba a cin namanta ne aka ce fitsarin ta najasa ko kuma ana cin naman ta amma najasan take ci tana shan fitsari tana cin ba haya wannan abin da suke fitowa da shi din da ya zama shi ma najasa ah, sai kuma mai tambaya kan cewa malam wani lokaci ne dace a tsayar da yin suhur a yanzu alfitir yana fitowa ko yana fitowa hudu da rabi da minti biyar ta kamata ka dakatar da sahur in ka hudu da rabi hudu da rabi a ce ka dakatar da sahur na wannan kuma na cewa malam mutum wanda ya mutum wanda ba annabi ba ana iya ce masa amincin Allah ya tabbata a gare shi har ya dinga cewa amin za a iya gaya masa ababin addu'a amma ba alamta shi da wannan abun ba wato annabawa su duk lokacin da aka ambaci mutum sai ake ce alaihi salam ma'ana amincin Allah ya tabbata a gare shi a manzala ta sama sai ake ce sallallahu alaihi wasallam wani daga cikin sahabbai sai ake ce radiyallahu anhu wanda ba sahabbai ba duk wanda ya rasu cikin magabata a ce rahimahullah wanda kuma yake raye a ce hafizahullah Allah ya kiyaye shi to amincin Allah ya tabbata a gare shi idan addu'a a babin addu'a ne aka yi wa mutum ba annabi ba babu laifi domin idan ka zo ka samu son kace assalamu alaikum cewa kake amincin Allah ya tabbata a gare ka kaga wannan addu'a ne amma ba za ka alamta masa wannan abun duk lokacin da aka ambaci sunan sa kace alaihi salam kamar yadda shi a suke yi duk lokacin da aka ambaci ɗaya daga cikin imaman su ko Hassan ko Husaini ta jan ce alaihi salam ko Ja'far sai a ce alaihi salam ko Bakir sai a ce alaihi salam Fatima alaihi salam to mu a sunna babu wannan sai annaba ake waka amma in za ka yi musu addu'a ne ka ce Allah ya amintar da su wannan babu laifi amma ba za ka alanta musu haka ba haka nan wani malami daban bare zama duk lokacin da aka ambace shi a ce alaihi salamu ko a ce radiyallahu anhu ba saboda sahabbai su ake cewa radiyallahu anhu amma in ababin addu'a ne wata ran sai ka ce radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi babu laifi ababin kana masa addu'a amma ba za ka alanta masa wannan ya zama ko shi duk lokacin da aka faɗi sunansa sai ka faɗa ba don wannan kana neman ka kai shi wani matsayi ne wanda bai ce ba wannan kuma ke cewa malam sulkaina ne suka ce in sayi mushen bushiya da kuma mushen jaba wai za su yi wa yaro wanka da shi ya ce na kisa ya na ce sai na tambaya ko halal ne saboda kar in yi laifi to malam ya halatta ko kuma haramun haramun ne saboda najasa ne mushen dabba najasa ne kuma yanzu nan muka gama bayani cewa ba a magani da najasa ko za ka haramun ne ka yi wannan abun zai su nemi magani na halal amma ba mushin jaba ko mushin wato ainihin bushawa na wannan kuma ya ce malam da allah menene hukuncin yin aikin polis a musulunci domin na ga cin hanci ya yi yawa a cikin aikin to aikin hanci da zai haramta aikin polis ba sai ka yi aikin polis in karkace hanci Kamar kasuwa ne ai algushi ya yi yawa a kasuwa sai riba ya yawa sai ka ce haramun ne yin kasuwanci kai sai kai kasuwanci ba za ka yi algush ɗin ba ba za ka ci riban ba to haka na aikin police ko da akwai cin hanci a cikin sa halal ne ka yi shi kai sai ka kiyaye kanka daga cin hanci din nan ka tsallake haramun din da ake gudu to da haka don akwai wani abu a aiki da zai haranta wa wannan da zai haramta wannan aikin ba sai dai a guji yin wannan abu na haramun din na'am ya sake cewa malam da Allah yin mutum ya yi belin kansa ko belin dan uwansa a wajen hukuma an kama shi wai haka din yana da kyau don yana ga kamar wani nau'i ne na bada cin hanci to ai beli kace beli kuma ba sai an bada cin hanci ba to haka belin dan uwa yana da kyau musamman idan an rufe shi ba tare da haƙi ba kuma ba wani kes ne criminal kes ba ba sata yi ba ba fashi ba ba kashe wani ba don akwai laifin da ya mutu ya beli ma ba za a bayar ba amma in na wanda za a iya ɗaukan beli ne ka je ka ɗauki belin sa ai ka taimake shi ne to amma maganan da kai na cin hanci kila ka nufin ba da kuɗi lokacin beli su ba ya halatta su su karba domin a ka'ida a gwamnatance a yadda yake a hukuma ba sharaɗi ba ne in za ka ɗauki belin wani sai ka ba da kuɗi babu wannan sharaɗin kwata-kwatansa sama abu ne zai zama ruwan dare kawai a wurin su jami'an tsaro in za ka ba ɗau belin wani wai sai ka ba da kuɗi na taɓa rikici da wasu sosai a garin na akan maganan beli akan wai sai an ba da kuɗi na ce ba za a bayar ba har an yanka wasu wayancan kuɗi sun je sun sayar da shanunsu za zo su ba da maƙudin kuɗi kowa dubu hamsin hamsin na hana a ba da wannan kuɗi muka ta rikici da su kuma zan da aka ba da belin haka saboda na ce kawai a gaya min ƙa'ida a ina ne aka ce dole in za a beli sai an ba da kuɗi aka kasa kawowa na ce na sani a doka ta gwamnati ba dole ba ne sai an ba da kuɗi saboda haka ba su babu wata hujja da za a sai ka biya idan aka ki a baka ka buga aka ce dole sai ka bayar idan ka bayar an zalunce ka ne ba cin hanci ba ne wannan domin haƙƙi ne in dai har ya cancanci a bada belin naka wannan kamar polis ne tare ka a hanya haka kawai da takardunka da komai sai sai ka yi laifi ba za ka tafi ba sai ya baka sai ka bashi ɗari biyar ko dubu ɗaya sai kuma kaga zai ɓata ma lokaci ka bashi wannan ya zalunce ka ne ba cin hanci wani don cin hanci shine ka bayar a ɗauki haƙƙin wani a baka ko a baka abin da baka cancanta ba ko a saba wata ka'ida sau da haka don kaje ɗaukan beni a ƙa'ida ba a biya in kuma suka ce ba za su bara ba dole sai ka biya ba da ka iya wannan kuma an zalunce ka ne in ka bayar ɗin ba za a ce ka ba da cin hanci ba ba laifi kai ba matuƙar ya cancanci a ba da belinsa amma irin laifukan da ba a ba da beli ne to kai ma in gaje ka ba da kuɗi ka ɗauki belinsa ka yi laifi dan fashi da makami ne ko ya yi kisan kai ya yi wani ta'addancin da bai kamata a ba da belinsa ba in ka je ka ba da kuɗi aka fitar da shi kayi laifi shi ma ya yi laifi wanda ya karbi kuɗin ya baka sa wannan mai tambayar cewa yake yi malam zan iya auren yar kishiyar addata da muke uwa ɗaya uba ɗaya kuma addan nawa tana da 'ya'ya da suke uba ɗaya da yarinyar da yake so ya aura za ka iya aura wanda ya fi wannan yar kishiyar mamanka ma ya halarta ka aure ta yar kishiyar mamanka wato jatumar ka tana da kishiya duka matan babanka ne amma kafin ta zo gidan babanka ta haifi wata yarinya sai ta zo gidan babanka kaga wannan yarinyan ba yar babanka bane to ya halarta ka aure wannan yarinyan sai zama babanka yana auren uwarta kai kuma kana auren yar in ya ga dama ku zauna a gida ɗaya ma halal ne a shari'ar musulunci babu dalilin da ya haramta shi balle sana yar kishiyar yayarka wace yayarka kuma ya sake rubuta cewar malam ni yaron gida ne ina zama a shago sai aka zo min sai aka zo neman taimako sai na cire kuɗi na bada ba tare da sanin mai gidana ba shin malam ina hukuncin wannan sadaka. idan kana da matsayi a wurin mai gidanka ma na kai babba ne a wurin kuma al'adance in kai irin wannan taimakon ba matsala ba ne in kai babu laifi dan abun da ka ba din bai wuce a ce yaron shago zai iya ba da shi ba kuma ko da ya ji labarin kai irin wannan taimakon ko ya san ma kana yi bai damu ba ko ya ji labari ba wani matsala idan kai wannan taimakon babu damuwa kai ne manaja a wurin ko kai ne babban yaron sa za ka yi ciniki ka saya ka sayar a bisa farashi wanda ba bai ma san kila nawa ka sai da wannan kayan ba? kuma za ka iya ɗauka ka kashe ba tare da an maka iyaka ba za ka iya ba da kyauta daidai gwargwado amma amma kar ka ɗebi abu mai yawa wanda zai cutu ka baya. misali kai iya abin da a matsayinka bai wuce kai kyauta da dubu goma ba sai ka je kai kyauta da dubu hamsin ko kai taimako da dubu ɗari to kaga wannan idan ya ji fa hankalinsa zai tashi to kar kai irin wannan amma ɗan iya gwargwadon wanda za ka iya yi ba matsala ba ne in ka yi wannan babu damuwa matuƙar matsayinka ya kai ga za ka iya ɗauka ka kashe ba tare da izininsa ba ya baka ba sallaman ka yake yi ba ya kake ɗaukan kuɗin motanka da ɗan kuɗin abincinka da sauransu amma in kullum ka tashi za a tsawon naira ɗari biyar ne a baka ko ɗari uku to kaga ba za ka ba da taimakon ɗari biyar ba domin kai ba a sake maka abun ba kai ma ba a sake maka ba lantana ka sake wa wani amma aka sake maka za ka yi yadda kake so za ka iya sake wani daidai gwargwadon naka na'am wannan yake tambaya malam menene matsayin sana'ar sayar da wake-waken hausa a kasakasai da kuma turawa a waya menene halaccin wannan shari'a wake-waken na haramun ne sai da su ma haramun ne ko za ka kila irin na 'yan wasan kwaikwayon nan ne ko wanda ake da kiɗa da waka kaga wannan zai zama haramun saboda haka mai sauraro haramun yake sauraro mai sayarwa kuma da bai sayar ba mai sauraro da zai samu ba saboda haka kai ma ka taimaka wajen sabawa Allah ta'ala ubangiji ta kuma yake wala ta'awanu ala al-ismi wal udwan farko ta miki jona akan sabon Allah da ketar iya amma in waka ne na Hausa wanda ta alata irin su infiraji ne da irin su bakandam ya ko wani abu dai wanda eh, na wa'azi ne a ciki sai mutum ya sayar don wani ya wa'azanta ko wani abu wannan babu laifi amma wake irin na fata kai wannan baya halatta wannan yake tambaya cewa malam menene fa'idar sa turare a gawa da kuma zamzam ba dole sai mun sa mun san fa'idan ba in dai shari'a ta ce ayi abu to za a iya yi to da ka zanzan abin nan turare ya zo a hadisi cewa ana sa turare a ruwan wanka ana sawa a likafani ko ka gano me fa'idan ko baka gano ba tunda shari'a ne ta ce ayi kawai sunna ne yin wannan abu wataƙila fa'idansa shine don gawar ta kanshi don wata gawan kaga za ta yi dinga wari ne ba a so ma a kusance ta kwata-kwata to amma idan aka ce a fesa turare a fesa turare aka ɗaga ta aka ji tana ƙanshi dama an wanke ta da turare da ruwa mai turare kafanin an sa masa turare wanda ya ɗauka ji tana ƙanshi wanda ya ɗauka zai sa a cikin kabari ya ji gawan tana tashin ƙanshi yadda zai kyamanta ba amma yin wasu gawaki da za a ga an bar su malam wani ruwa yana fita jikin mamacin kuma ba a fesa turare ba ba wanke shi da turare ba sai ka dinga jin wani wari in an zo shigarwa ba daɗi ai sai zama abin nan gawar kamar an walakanta ta ko ta kaskanta to da ka hikimar shi ne a yi marmarin gawan idan tana da ƙanshin turare duk wanda ya ɗaga ta ba zai so ya ajiye ba ko sawa a kabari ko makamancin wannan wannan shine hikima amma ko baka gano hikiman ba ai babu laifi dole ka ne ka bi wannan ainihin dokar saboda sunna ce ta manzala ta sanar ba za a ce sai ka gano me ba amma zamzam a sa a wanke mutum da ruwa a zuba ruwan zamzam a ciki wannan bai zo a hadisi kararraba cewa a sa ruwan zamzam in za a wanke gawa amma ruwan zamzam mun sami ruwa ne mai albarka in mutum yace da ruwan zamzam yake so a wanke shi da ya halatta kuma ruwa ne mai albarka ko yace a zuba ruwan zamzam a cikin ruwan da za a wanke shi ba za a ce a ah, wannan abu bidi'a ne ko an zo da wata bidi'a ba don shi ma sunansa ruwa ne al almuhimu dai da ruwa ake wankewa zanzan kuma ruwa ne ana sha ana alwala ana wanka da shi sai aka wanke gawa da shi ba a yi ba a yi laifi ba amma ba ya zo ne cikin jerin sunnonin wanke gawa a ce a sa ruwan zamzam a ciki ba na'am wannan shi nema yake malam ya ja hankulan yan uwa masu zuwa karatu wajen buɗe wayoyinsu ko barinsu a bude kuma ana kiran su alhalin karatu na ci gaba yana ganin wannan bai dace ba kuma yana daukar hankalin masu sauraro to wannan mun sha bayani a kan buɗe waya ka rufe wayan kai ka shigo wurin karatu in ta ringin kai ta shagaltar da kai kuma ta shagaltar da na kusa da kai ko dan sekon biyu ne hankalin ka ya ɗauke za ka iya fahimtar wani abu wanda ba shi na faɗawa to kaga ya yi maka illa kuma za ka iya ɗauke wani hankali sai ka rufe wayanka ko ka sa ta a salin yadda in ka fita ta ga da suka kira ka sai ka kira su sannan na biyu kuma akwai wani abu da kwanan nan ake cikin wayannan wayoyin akwai wani abu da ake sa mai faɗakar da mutum astaghfirullah can gaba ka ji subhanallah la ilaha illallah to ina ji abun yana tashi kwanan nan anan to da haka wannan abu shi ma sai ka cire shi don zai iya ɗauke min hankali ni akan kaina to da haka sai ka cire shi idan ka zo za ka sa a anan daga ba sai ka mai da abun kai tunatar da kai tunda da anan in kan ba tunatar da kai din zai yi ba to da haka ka cire shi gaba sai ka mai da kayan ka dinga tuna maka zikirin Allah subhanahu wataala wannan abu yana da kyau na'am daga ƙarshe akwai tambayoyi masu yawa wanda duka suna da ma'ana illa wasu dai mafiya yawa malam ya riga ya ba da ansoshinsu a baya waɗanda ba su ji ansoshin tambayoyinsu ba da Allah ku yi haƙuri saboda ƙarancin lokaci sannan kuma masu addu'o'i sun rubuta takardu suna neman a taimaka musu da addu'o'i da fatar Allah ta'ala ya biya musu bukatunsu tare da namu baki ɗaya Allah ya samu dace on the spot.